sai zanto mun yi tauhidi da qur'ani kawai gobe ma za mu yi insha Allah ana muka tsaya a tufa والرابع الإخفاء كو إيه من كرم تاشي أما بني من الإخفاء لو بشيذا مفاش يكتا والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد أشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما يتي warrabi'u ɗaya na hudu a cikin hukunce-hukuncen nuna na akwai al'ikhfa'u ɓoyewa inda alfadili min alfarufi lokacin da aka zo raguwar harafan alfadil au ai allati fadalat wanda suka yi saura tunda an faɗi huruful hal a ha ha a ko sai kuma ha ra ha wannan mun gama da guda shida a cikin 28 sannan mun zo ya ra ma la wa na daga goma sha biyu kenan saura nawa sha nawa sha shida to kuma ga ba'un na ikilabi saura nawa to ragowar inda alfadili min alfarofi in aka zo kan ku kula da tarjamar sosai za ku ji a islamiyya wani lokacin wasu malaman ba dai ke fassara in aka zo kan raguwar harafan da suka yi saura wajibun lil fadili wannan wajibi ne eh, ya fada akan wayannan raguwar ainihin harafai fi khamsatin min ba'di ashirin wato a cikin harafan su su goma sha biyar ne ramzu hafi kilmi hadal baiti qabdan mantuha qabdan mantuha na shigar da su ramzu haɗin alamar su harafan fi kilmi hazal baiti a kowace kalma ɗaya a cikin kalmomin wannan baiti ga baitin abin da yake cewa sib za sana kamja da shakhsun qad sama ban tayyiban zid fi tuqa da'a zalima yace sif kai dan uwa ka sifantu kullun an ganka ka sifantu za sanin wato mutumin da yake da hankali ka sifantu sifa irin ta mutum mai hankali yadda da an ganka an san natsatsu ne wannan nasiha ta ta farko kenan ya ce kam ƙadsa shaksun ba su ɗaya ba mutum ya ɗaukaka jada da yake yin kyauta kam jada shaksun ƙadsa ma ba su ɗaya ba mutumin da yake kyauta ya samu ɗaukaka ya fi kowa sa'a kai ma ka dinga yin kyauta nasiha ta uku ya zid fi tuqal kuma kullun ka dinga ƙara takawa da tsoron Allah nasiha ta ta hudu kuma ba zaliman duk mutumin da yake azzalimi ka sauko da darajarsa ba kai ba shi ai hutsa min darajati eh dum tayyiban wato kullum ka dawwama kana mutum mai tsarki da tsafta to abin da yake so sit ka ɗauki sadun za ka ɗauki zalun sana ka ɗau sa'un kam ka ɗau kafun ja da ka ɗau jimun ba biyar ba kenan shafin ka ɗau shinun shida ƙad ka ɗau kafun sama ka ɗau sinun dun ka ɗau dalun tsayiban ka ɗau ƙa'un zid ka ɗau zayin ba goma sha ɗaya ba kenan fi ka ɗau fa'un tukan ka ɗau ta'un ba ka ɗau badin zalima ka ɗau za'un kare guda nawa kenan sadun ɗin nan idan nuna sakina ta zo da sadun a gabanta to lallai za a yi ikhfa'i ma'ana shi dai baka shigar da haraf nuna ɗin cikin harafin ba kuma baka bayyana harafin ba kamar ina kenan yawwa kamar ayatin suratul ahzab ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين الكتال كان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من من صعب من صعب aka ce min sayasin aka ce wasu kuma ce mis sayasin sai kake kokarin ɓoye wannan nunin ɗin min aka ce min ba sayasin yawa sai kuma za من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا sai kuma sa يو كلما رزقوا منها من ثمرة فيكم كاف من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد تجيم من جاء بالحسنة فله خير منها sai kuma shinun يوا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام قل أعوذ برب الفلق من شر قاف إيه من قال akwai aya mun kala a mu dauka da dai akwai qur'anin kuma ga mahaddata yawa fatahriru raqabatin min qabli an min qabli an yatamassa ko إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة يوا سيسين صح ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم kam ja da shakhsun qad sama dum dalun fa hmm ta wace kenan eh wa dunillahi andada da andada shima ma yuhibbuna hum ka والذين آمنوا أشد حبا لله طيبة الطائفة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض تزايد إيه بنجوا أفمن زين له سوء صفاء ولله من ولله يسجد من في السماوات تاء فا إلا من تاب وآمن وأمل عملا صالحا ضاد فا ايه اه, آه. يوا والله أخرجكم خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا من ضعف وضعف ضعف ظالمة ضاء يوا من ظلم illa man zalama ko thumma baddala husnan ba'da su'in fa inna Allah to wannan kuma duka qul misla zalika fi tanwin sai zanto mun gama da ahkamun misakin ash-shahid dai na san da an riga an iya kawai in akwai wata fassara da take buƙatar a fito da ita fili sai a fito da ita kuma mu jaddidu ahdana bi zalik ahkamul mim wal nun al mushaddadatain وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا يتي وغن ميما ثم نونا شددا إن دي كغن ميم ko kaga ga nunan inda aka yi musu shadda to ana so ka yi musu gunna ana shine ka fitar da wani sauti karami daga karan hanci wanda yake kama da kukan barewa in tana neman ɗanta wasan mi kulla harfin hunnatin sannan in ka zo sharhi za ka kira kowane harfi ka ce harful gunna bada inda ya bayyana mu bashi haka sai mu tashi ahkamun sake na kamar kai takwas da rabi a littafi uku a ya ishe mu ko da gobe insha Allah za mu gobe sai ya zanto kan gaba arba'una sai kuma القواعد الفقهية دا الفرائض ko in mun samu lokaci da za a zo da wurwurin mu fara karfe bakwai to za mu iya yin su gaba ɗaya ko da kaɗan kaɗan saboda ina tsoron kada mu zo da wuri kuma wata duk ba su an yi alkawari ba